أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد جوا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بعد يسر مسلمين إن شاء الله kamar yadda muka saba kowane yammaci ka haɗu wannan masallaci da sahabbai cikin wannan shiya na farawa wurin da aka sani da hilin mariya a gidan ɗan wani musulunci mai yayi ko ma yi aiki muhammad nasarawa allah ya kan shi da domin mu yi karatun alkur'ani mai girma Allah ran mai karanta a fassara mu nan saurare dukkan mu masu bidat lada da Allah da kuma da ilimin addini da na rayuwa yau ma insha Allah da shi na za yi kan karatun mu jiya jiya mun karanta ƙarshen suratu Yusuf inda Allah ya faɗi hikimar kisoshin annabawa saboda zama lurarwa faɗakarwa waɗanda an raye su ji abin da ya faru da na gabanin su na hankurarwa a hankurar da su na tsoratarwa kuma a tsoratar da su yau kuma za mu tashi suratul raje ko suratul raje surar da aka ambaci tsawa a cikin da sai aka yi mata lakabi da surar tsawa saboda ambaton tsawa a cikin da. suratul ra'd dai madaniya ce suna daga cikin surori da aka saukar manzo Allah bayan ya hijira ya koma makka amma kuma darussan sun yi kama da darussan surorin makka na kokarin wato tabbatar da tauhidi da kuma da muhimmancin alkur'ani mai girma da yadda Allah ke gwada kudurar shi wajen daga samai guda bakwai da kaskai da sauran halittunsa da yake mabambanta to shine Allah ya fara surar da bismillahir rahmanir rahim alif lam millahir rahmanir rahim Na. alif lam ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ألا يقول أن السورة تجروف الجاهية الإسلام ميم را وأن حروف الجاية تشي إشارة الإنجاز القرآن كما نوني أكم بواي القرآن قبل أن سنة أكادة أكيد القرآن aka ce tilka ayatul kitab waɗancan ayoyin da ake karanta cikin alqur'ani ayoyi ne da littafi a hadhihi ayatul qur'ani wuri wadan su ne ayoyin qur'ani nan da ya gajiyar da kowa a duniya ya kawo tankar Allah zai faka kullu kitab wanda ya ce wa kowane littafi da kun hukunce hukunce da kun kisoshi da kun wazoji Allah ya ce wallazi unzila ilayka ai wallabi aw hala ilayka Allah wannan abinda Allah ya aikin da zuwa gare ka ai uhiya ilayka ya Muhammad fi hada alquran abinda da aka yi maka aikin da cikin alquran huwa alhaq ne gaskiya Allah la yakdiru bil batil wanda bai kita shi da ƙarya ka ganewa shi gaskiya ta kirkari don alƙurani gaskiya su ta ne wala haka ne da shakka kuma ba ya ɗauka wani abu na kokan duwar karatu da ko kai da kawo a cikin jirgi bayyane da yake ba magana kowa ta ba ta Allah ce kuma ta zafiya da hikimomi da kuma gajiyar da duk wani ya kawo ne ta bale a cewa ne ya irin fushiyar ta ba gane ƙura'an da ya ba a zun mai gajiyar da dukkan zalikai ne su kawo kamar Allah ya ce amma tare da haka walakin na kafaran nasu la sai dai mafi yawan mutane ba su imani A ma wuduhi وجلائه كذب به أكثر الناس تعالى بين da mafi yawan mutane sun karye da kamar yadda muka karanta jiya ma a kasarun nasu ya lau a rasa limomini mafi yawan mutane ko kayi kwanan shiryarsu Allah bai hukunta su yi imani wa ma yi minu a kasarun billahi illa wa mun shirkun ba mutane mafi yawa ba za su samu imani da Allah ba ba ce sai sun haɗa shi da wani aiki wannan aida ce ta Allah bai yi majority in mutane su gane ba amma in su ne a kasar man fil ardi bil luka an kabe in ka bi mafi yawan da a cikin kasa Allah ce za ka kasar da ke lahira wata ka'ida ce waɗanda Allah ya nufa da rabo ba su kai yawan waɗanda Allah bai nufa da rabo ba haka Allah ya so kuma haka ya hukunta ba tare da rashin dalilai ba an bayyana dukkan dalili amma wanda Allah bai wa rabu ba hankalinsa bai ganin dalilan da Allah ya bayyana za a kan yi yana tsakanin da fahimtar shi ne aka ce tare da gashi ayoyi ne bayyanannu amma mafi yawan mutane za su karyata ba za su kasance masu imani ba الله يجزي عذابا الله الذي رفع السماوات بغير عمل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش نعم وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى نعم يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وبنجي مدوكتين سريكي سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها الله شيني وبنجي من ديال حلتا سمي غدا بقوي بايان دابو حق غدا bigai da amadin ba wani shi ta rauna hada su ka iya gani ko ka ɗauki babu wani ginshiki ko kuma ka ɗauki an yi su ba tare da ganin duka ga wani shi da kuka iya gani ba ai kalaka ha Allah ya halice ta murtafi akan bina'i tana gini wanda an madaukaki ka'imata wanda a tsaye bi kudurati akan kudura Allah la tastanidu ala shay'in ba ta dogaro akan komai hala shahidu na alhaji kuna ganin ta bayyane kuma ku taba ganin da ke cikin da yake babbale a ciya daga wa tanzuruna ha bi gairi da'in kuna ganin ta kuma ba da jinsu kai wa zalika samun irin shirki irin mai girma na sama tare da nodi mala'iku a birbishin shi amma kuma a same shi babu wani wato cikin da aka sa aka tallabai ya tsaya ya tsaya bisa ga kudurar ubangiji sammai da sammai dalilin dalili ne ala wujudin khaliqil mubdil hakim shi ka tabbatar da Allah samanne ne mai halitta kuma mai kyautata halitta kuma wanda wanda ka gwada gwanin fatta dole mu fiyar kan sama ya yarda da cewa lalle akwai ubangiji don ya san ba aikin mutane ba ne suna sun yi kamar sama wannan kamalin tana daga cikin dalilan tabbata Allah yana nan kuma cikakken iko ba. Allah ya ce bayan haka sun martawa Allah sunan bayan halice su ya zai da ka arci ai ala ya ɗaukaka fauka al'arshi Ulu wa Yaliku bi jalalihi min gairi ta jasinin Allah ya ɗaukaka sama al'arshi ɗaukakar da ta dace da girmansa min gaida ta tattattun ba tare da siffan tashi ba tare da kana iya siffanta jikinta ba wala ta kayi bi ko ka ce gawar da ya daidaita ka dai ka dai imani ya daidaita daidaita da ta da su. wala ta adili kuma ba ka tarwa. ya zo ta cewa zama ba ya kasa ba ya kudu ba shi arewa ko cikin tsohon kawai kan duba malamin na yayi wala fauka lahu wala tahta lahu wala yaminu lahu wala shimalu to kenan babu shi to ba irin wannan ba ba a kore Allah Allah biya da zai tafi daga al'arshi da zai tafi da shi kaga na yadda yake da baka sani malamin ka bai sani kuma Allah bai faɗi wanda yake yi ba amma ya ya tabbata ayoyi da dama na alqur'ani Allah ya daidaita kan al'arshi daidaita kaka na take sai a bar ma Allah sani wannan bai daidaita shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ce wa fakara shamsu sai ya kore muku rana cikin sama wani kamar da wata kullum kowannen su ya jari ya ajalin musamma yana gudana zuwa lokaci an batauci ai zallala shamsa wal qamara li masalihi ibadi Allah ya kore rana da wata saboda maslahar bayi kullum ya tsiru bi kudratihi ta'ala ila zamanin muayyani kowane su yana tahiya bisa ga kaddarwa Allah zuwa wani zamani ambatacce ko zamanin fana'in duniya shine zamanin da duniya za ta kare gaba daya rasa duk shekaru duniya ta kare zaman sama ku zauna distribution ku ya kare samun rana ya kare wata ya kare ita ma kasan nan za a nade ta يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يا ما تنتهي دنيا وانو كنت تشكرون da kadiban mata da himar da hidimar da an kace to ya hada ya kare shi kenan sai a nade shine Allah ke yau mutu badalu ranar da mutan yau ka kasar da aka zauna shekaru a ruwa na akan da a turu murata bai da mutane duka ga wata kasa da sanda ce yau misali a kan ta wanda ta rayuwa ce wancan kuma ta hisabi ce an tanade ka domin ɗaukar rigimar ranar tashi a kiyama Allah ya ce bara zuwa lillahi wahidul qahar nan ta kai suna bayyana lillahi da Allah alwahidi wanda an maka da shi alqahari wanda yake mai rinjaye kowa bai ka ta tsawo sai ya dawo kuma kowa sai ya amsa tambayoyin rayuwar da yayi a lokacin da yana duniya wanda aka yi shi bai sani ba haka za a halicce shi ya sake dawo a cikin sabuwar rayuwa ya halarci taron kiyama kuma ya ba da amsoshin abin da ya na rayuwar shi ne Allah ya ce da al'amari Allah yana sama al'arshi mai girma yana tare da al'amurra a yi sarifu hikimati ya kudurati umur alkali yana gudanar da al'amurran rayuwar talibai wasu wurin malakutu da kuma shanonin wato mulkin samai da kakai min ijadin na samarwa wasu lokaci a samar da wasu abubuwa wani izani wasu kuma a rasar da su wani ya shigo duniya da nan na wani zai rika wani ya yi cikin ayyukan da ake wannan akwai rayuwa wani matakin da kashewa wa gairi zalika da wani wannan cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake yi Allah ya ce yufassilu da ayat Allah yana rarrabe bayanan ayoyi ayyubayyinu ha wai warjuha yana bayyana ayoyi da bayani cikakke la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna la'alla ya zama sanadiyar ku yi imani da haduwa da Allah gobe kiyama ili tusaddiqu bi liqa'i illahi, domin ku gaskata yi wa haduwa da Allah da tukinu bil mi'ad sannan ku ni da cewa haduwa ku da Allah gaskiya ce ya anna man kadar ala zalika kullihi saboda wanda yi yi wanda ya samu iko akan halittar sambai da kasai ya gudanar da rana da wata a cikin su to kadirun kuma yanzu ma sai ta shi mai iko ne ala ihya'i sani ba da mawuti wani ya rayar da mutum ba ya yi tunda ya gwada alama ya kan sa kasa ta mutu amma sai a raya ta da tsiri kan saukan ruwa a cikin gare duk da haka ne yana rayarwa ya yi wannan mai imani a raya shi da imani a kashe wancan da ya hiki da shi. don akwai masu tulisiya ko imanin tulmanariya akwai kashi na jiki wanda ka kan kuna raye da mutum da kwanukan da sun kare bai rasa komai ba amma kwanuka su kare ba suka yi koma ga Allah wannan mutuwa ilmatun da jikiya na wanda ido na gani mutum ya rasa ranta a ɗauki naman su zuwa makabarta to akwai ilmatun ma'anariya kai kuma kashewa kuma shi ko ma'ana ne wanda a raya wani da addini da imani wanda zai haifar da shi da iya rayuwa mai ma'ana ya san Allah ya san matsayin daga Allah ya san matsayin Allah da reshi ya san abin da Allah ke so ya san abin da Allah baya so wannan an yi mai rayarwa shi na Allah yake cewa awa man kana mai yi kan awa man kana mai dan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran الناس نعم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات نعم كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هكذا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون kaga wannan rayarwa cika ma'ana haba man kana maitan yanzu kana gani wanda an ce da jahilci fa hayaina mu rayar da shi wajen Allah la dulura ya ci bi muslimat ya ci bi nas eh yanzu bi nas ko mm. wanda muka sanya mai hakki ba ya ci kamai ya yi kiyaye cikin mutane ya san haƙƙin ke ya san haƙƙin da ya san haƙƙin ruwa ya san haƙƙin talaka ya san haƙƙin miskini yana daidai da wanda aka san shi cikin duhar jahilci ya san haƙƙin Allah rufe ne ya san haƙƙin bayi ka ba su zama da ba su zama da wannan ita ke rayarwa al a rayar da mutum ya gane Allah Allah ne ya gane Allah yana da haƙƙi a kan ya tsaya inda sai-sai, ya aikata abin da ya rubuce shi kenan wannan yana da rai wancan da bai san Allah ba bayan Allah ya yi ya yi mai dukkan nemomi wannan matacce an ce aljahilu na fa mauta ɗaula mauti yi lai matattu ne a gabanin mutuwa da ta suka rai matattu ne ko ka ganin suna raye suna ban kasa jin da suka yi aikin matattu na suke saboda duk wanda ya zama yan rayu bai san Allah yana da haƙƙi a kan shi na bari koyi ba wannan rayuwar tashi ba ta da fa'ida kuma ba za ka rayu su ba ta amfani shi ba kenan ko da ya rayu duniya ba da sunan ya rayu na ba ya ɗai rayu na amma rayuwar da yana matacce ne bai san abin da bai amfani shi ba to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wataala Allah ya ce yana rarrabe ayoyi allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna saboda ya zama sanadiyar ku yakini da haduwa da ubangiji ku ayi sabbi bi liqa'i wa tuqinu bil mi'ad saboda wanda biyar samu iko a kan rayar da tambayi da kasai kuma yana da iko cikakke ala iya yin insani ba da bauti yana da rayar mutum bayan mutuwa sai ya ce wa huwa allazi madda al-arda wa huwa allazi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjan اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وبنجي سبحانه وتعالى كم فجنا كم تيجي بامبا تجلى الله bayanin da aka cikin ayoyi alkauniya ayoyin kasantattu bayanin sama da kasa ba yadda aka yi mutane da abin da aka yi musu ko ya dauke ku yi wannan dalili ne na mai hankali amfani ya gane Allah yana iya da matattu gobe musu nan kuma Allah maɗaukacin sarki su bi hana, huwa ta'ala ya ce huwa lafi maddala da shi ne wanda ya shimfi da kasa Aihuwa ta ala bi qudratihi shi Allah madaukakin sarki da kudurarsa da al-arda waja'alaha mamdudatan basitatan fasihatan ya sanya kasa ta kasance mai kaciya mai yalwa mala ya ce haza la yunafi Ba baya kore cewa kasa mulmulalliya ce yadda ilmin zamani ya ba fa inna zalika maqdu'un bi cewa kasa mulmulalliya ce abu ne wanda aka yanke matsayi a kansa ce amma nan da Allah ya ishara ya huwa alladhi madda al-arda yace wal garadu annahu ta'ala ja'alaha wasitatan quwati'atan fasihatan mumtaddat al-afaq yastaqirru 'alayha al-insan wal hayawan Allah ya yi ta mai fadi ko sha a inda halitta ta mulmulalla ce to kuma nan a gani waɗanda akan sai su gane su kamar shi ne ya ce saboda matsayin shi yana take gare shi an yi ta haka saboda mutum ya samu damar tabbata a kan shi da sauran dabbobi da aka yi domin su yi mai hidima walau kanat kullu hajibalan wato da ta kasance dukkan zuwar wasu ce kawai ko ku ta kasance rafuka lamma amkana Aishu alaiha da yiwuwar rayuwa kanta yana da wahala yana da wahala kwarai Dan haka nan sai Allah yi su shimfiɗaɗɗiya waɗanda a sai su gane ta kamar tabarma wadda suke gudanar da rayuwarsu a kanta Allah maɗaukakin sarki ya ce subhanahu wa yayi ya yi haka kuma sai ya yi wasu abubuwa a kanta Wajen ala fi harawa sai ya kafe ta da duwar wasu wa halaka fil ardi jibalan sawabita ya halitta wasu manya-manyan duwatsu kan kasa tabbatattu rawasika waɗanda suke kafaffu li Allah tan dari ba bi ahliha saboda karta girgiza da mutanen da asamanta ya zo a cikin wani hadisi da aka ce lokacin da Allah ya halitti ƙasa sai ta ci gaba da raurawa raurawa sai Allah ya halitti duwatsu ya sauke su sai ta suka zama kafaffu an ce mala'iku sun yi tambaya da suka ga ana sauke zuwa su suka zama kafafu shi Allah ya ambaci wannan baro ba so a rusu a na labari ya ce wani jibala auta da mun ka sanya duwar wasu su zama turakun kasa ta kafu shi ne mala'iku suka yi ta mamaki suka ce hannun ka suka ce wa shan da jibali Allah ko kana da abin da kai zuwa kokari ya ce kwarai abu shi ne alhadidu ai karin ya hudu su karin ya hudu ta ce to an ta ce a alhadidu da abin da ya ko karfe karfe sinam Allah a yi wuta ana ta karfe zama kamar labu a sa da fashi da aka so yanzu suka ce ka a shaddu min annari akwai abin da ya yi cikin abin da ya yi kuma Allah ya na alma'u ruwa wa sun yi ba kare hankali ma na yarda ko Kuka ce to wa halin da suka shi a da min da ma'i ce na al'arim iska ai shi ka jawo su daga teku ya kai sun su garuruwan su ba amfani iska ya yi wannan ruwa ragai Kuka ce to har ne ka cika shi a da min da rihi yace kwarai ibnu adam al-nabiyyu bi ni ni hatta la ta'lamu shi'an ai dan annabi halin da ni ba ku ne da yawa annabi da jinin sa da zuwa ya tura da su ya ba wani ko sai bai yi ce ai yayi wannan mai iska da sun kai kai su nan su an ce lafin ci gaba da tambaya ga Allah ya ci gaba da wasu Allah da in ni Allah bai da eh, eh, dan haka nan ga an ta duwar wasu waɗanda muka gani da waɗanda ba mu gani na huta daban-daban Allah ya halicci na huta daban-daban akwai masu ruta akwai masu karfe akwai ka karanta suratul suratul azina fadil karshe ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا من ثمرات ألم تر أن الله ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود إنك سامو تفسير تنتعي كسامو كايا ذات جميع كالجبال za yi mamaki kwarai abubuwan da Allah zuwa zuwa kuka ne da ba su a tsoron da wuta aka ake cikin ko da aka ake ƙarfe cikin su nau'uka ne daban-daban ne ko da zinari aka ake cikin su kowane iri akwai shi ya sa Allah jami'ar jibali jodadon biyu cikin tsoron zuwa akwai jodadon akwai fara biyu fara ita wanda na biyu sun wa humrun dan humrun da jajaye wa gara biyu sun da baka ce masu kalan baki karfi dan haka in ta sami wannan da tafsirin ta kabirin da ta gaban mamaki kwarai da Allah ya sanya a jaribin kan cikin al'amari zuwa wasu to shine na Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake yi mana bayani cewa da ya halicci ƙasa sai ya sanya wanda waje ya harawa sai ya sanya cikin ta manya-manyan duwatsu ai wa kalaka fil ardi jibalan tawabita rawati kaje da Allah san dari ba ahliya don kar ta gaba da rawa da mutane su su halaka su ta zama a cikin Allah ya ce ya yi haka an tali da bikin domin kada da ta juya ta girgiza da kuku halaka ba shi kadai bai cewa an hara ya sanya koramu gulabe daban-daban manya da kanana ai waje ala fiya jariya ce ya sanya koramun masu gudana akwai manya irin su teku akwai mabiya akwai irin su irin su kuwa da manyan gulabe akwai kuma yan koramun da waɗanda daga biyuwa yankunan Allah ya ce madaukaki sarki wa min kulli samarati da dukkan sauran jajen itace ya ala fiha zawjayn ya sanya ma'aura tsakanin su namiji da mace ay ja'ala fiha an jami'i anwa'i samarat ya kaje cikin dukkan nau'ukan jajen itace da jani ma'aura biyu sunai biyu zakara wa unta liya tilma bainahuma wato asbabul iqtisam domin a samu sanadiyar in aka yi namiji da mace za a samu sanadiyar hayayyafa su da yadda za su haifar da yaya da aka so su yi hidima ga mutane wasu a wasu a yi magani wasu a ciyar da dabbobi Allah yana faɗin hikimomin sa da kuma abubuwan da suka gwada kamalar kudurarsa wanda ta kan da shi a kaɗai ta shi ba shi ne Allah madaukakin sarki Su na wa ta'ala yace wato bayan ya yayi waɗanda yace yugushin lailan nahar sannan yana rufe dare da yini ay yulbisuhu iyyahu fa yusiru al-jawwu musliman yakan lullubin wato yini da dare sai sarari ya kasance mai duhu ba da mata na a bayan da yana da haske sai a lullube shi da dare waɗanda abubuwan da Allah ya yi Gudan su duka ya isa ya zama abin lura to bari an gama su duka ne Allah ya ce inna fi zalika a cikin wannan la'ayatin wallahi akwai abubuwan lura da kaumi ya tafakkaru daga mutanen da ke tunani duk wanda ya tsaya ya tunani waɗanda abubuwa tun daga harkar su tambayi da aka yi da kasai yadda aka sanya duwar wasu suka kai ƙasa yadda aka sanya gulabe ya aka sanya hanyar itace na wuka daban-daban Allah ya ce sai ana shi haka sai ya kawo dare ya lullube shi da yini Allah ya ce wallahi abubuwa ne masu bayyana da kudura Allah da ta cincin da shi bayan ce mashi da a ji tsoron amma gawa لقوم يتفكرون كما تم الذي يعرف معي فكان لي أبوك يسمع كومي تتكلم لا كي تماني درجة كي أجل تماني من ذهب مكان فائدة هو نصوره هو نبان كاي هو نرجع كجرم محلة تقول أجل الله يبشي سبحانه وتعالى أقبع يبشي يفتل منين في الأرض كتاب متجاوز وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان نعم صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات لقوم تعقلون وبنجي ما دوك sai ke yake wa filar da haka a cikin kasa idan akwai yankuna mutu jajira su masu makwarsa ta su gashi nan mun sani yankuna masu makwarsa Allah ya rarraba kasa ya yi su yankuna yankuna kuma suna lallake da juna kana ciwon yanki zai ka yi ka kashi wanda yake zai ka samu mutanen da a cikin shi wancan yake ba irin suna aljanna haka ne itatuwan da za ka gani wanda yake in ka shiga wani jiha da ba irin suna ba yanayin kasa in ka shiga wani yanki yanzu sai ka yi na wajen neja sai ka ba irin yanki kasa ta amma ba irin tabu in ka je zamfara jiha da yanayin kasa to yana da sabani da irin kaso gudu to haka ne shi annai Allah ya ce ita ma kasa cikin ta akwai abubuwan ban mamaki kace mina na yace ya sanya ta yankuna daban-daban ina ummu jabira wajen na sanan da gonaki ya sanya gonaki mina alabi na inabai wa zarun da shuke-shuke masu sajero dawa shinkafa Allah ce wani kilo sannan da dabinai sannan ya ce dabinai ɗin ga sinuwanun wa gairu sinuwa wanda ya yi kama da juna da wanda bai yi kama da juna ai wa fi hadhihi al-qidalu mutja anwa'u az-zuru'i wal qubub akwai nau'ukan yayan itace da shuke-shuke wannan fili da da dabinai wa bi da bi minha ma yanbutu minhu min aslin wahid cikin su akwai abin da ke tsira da tushe guda fa aka tarko a samu nau'uka da yawa wa minha ma yanbutu minhu shijaratu wahid cikin su akwai wanda ice guda ne haka za a sami shi amma za a samu gashi da nuna na amma ya fi sama wa juna daban da wanga mai zafi wanga mai ƙarfi wanga mai laushi haka za a samu shi ne Allah maɗaukin sarki su bihanu wata hala ya ce yi bi ma'i wa kuma hikimar da sabba yana ciki duka ana shayar da su ruwa guda ordinary ruwa ne shi ke shayar da su shi ka samar da ciyar laci shi ka sa lemu ya yi zafi saboda cikar da kudura Allah da jinkai daga bayi waɗannan ayyukan da yawa Allah ya kamata a ce bayi sun kalle su da kyau sun gode mashi sun yi mai da'a sun tankwasa ga ƙasƙantar da kansu gare shi saboda diba ruwa ne ordinary ruwa ne ake yi amma da shi na mai shinkawa ka samu shinkawa da shi na mai lemu ka samu da shi na mai tsaka ka samu da shi na mai yalo ka samu da shi na mai gero ka samu da shi na mai inabi ka samu kowane gashi nan ruwa guda tushe guda Allah ya ce amma wani faddilu ba da ala ba a jikin sai mu fifita sashen su a kan sashe wajen ci alkullu yi skabi ma'in wahidi dukkan su ana shayar da su ruwa guda wasu turbatul wahida su kuma sa guda walakin na simara muktalifa su sai dai su yajen itacen su sun saba wa ɗanɗano mai tafsirin tabriyar al'ardu wahidatu yakunu fi halqu za a samu irin su kabushi wal kamratu da san karas wal inabu da inabi al abyad wanda afari wal aswad wanda kaga inabi yace ba za ka haifi shi ba ya shi wasu bakaji wasu faraye ba'du ha hulu sakin su ya zama mai dadi wa ba'du ha hamidu sakin su ya zama mai daci wa ba'duha afdalu fi ba'd tashin su kuma yayi tashi wajen girma ma ijtima'i jami'ihi ma ala shurbin wahidi tare da duka sun tattara akan ruwa guda ka shayar da su amma kuma aka samu bambancin ɗanɗano da kama da amfani wani su yahi wani amfani Allah ya ce to wannan abin da muka yi muku inna fi zalika a cikin abin nan da muka yi muku la ayatin la akwai alamomi bahiratin mabayyana zahiratin liman aqal wa tandal baraka dukkan mutumin da mai da hankali ya lura bi zalika cikin wannan akwai raddun alal qa'ili da bil qawiyat akwai raddi da wannan da cewa yan nesa ita nesa ita ta haifar da koyi a'a ubangiji ya haifar da nesa da abinda yawan nan shi ne Allah madaukin sarki ya yi waɗannan bayanai da zai ja hankali waɗanda ke ta'amuri da waɗanda abubuwa kuna zaune da ƙasa ga na nau'uka daban-daban kaloli daban-daban amfanoni daban-daban shi maka daban-daban kuma ruwan don guda shi na za a yi muku amma shi na zai ba da mai ɗaci ya yi ɗaci mai mai daji ya yi daji mai garci ya yi garci ne haka za a samu Allah ya ce cikin wannan akwai abin kula da zai ya mai hankali ya kwantar da hankalin ya hankalci hikimomin Allah da ya kamata a girmama shi da su sai Allah ya ce wa in ajabar وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد نعم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم نعم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah madaukakin sarki yake wani ta'ajjaba in kana da wani abin da za ka yi mamaki cikin wannan ga hadisi to fa ajabu qawli maganar su ta komi zama abin ban mamaki wacce magana cikin inda suka ce a iza kunna turaban yanzu idan muka mutu muka zama turbaya sannan bayan turba a inna da fi kalkin jami'i yanzu don Allah akwai mai ikon ya bai da mu cikin sabuwar halitta a inda adab ya muhammadu bi ce akwai abin da ya baka mamaki falai ma huwa ajabu min kammin bayi ba abin da shi maganar kajirai wai in muka mutu muka zama baya wa asbahna rufatan muka zama rutuga ko suwa hal bi da dalili ana iya ta da mu zama sabbin mutane fa inna inkarahum lil ba'th haqiqun an ta'ajjaba inkarin da suka yi wayar tashin jama'a ga rayar da mutane shi yafi komai cikin da ai mamakin ka saboda fa innal ladhi qadara ala insha'i ma zakarna min as-samawati wal ardi duk ubangijin da ya yi iko cikakke a kan kadawa bai koya ga kowa ba na kada sammai guda bakwai da ƙasa wal ashjara da itatuwa wal asmara da jajen itatuwa bihara da gulabe wal anhara da koramu qadirun a kaddar wannan ubangiji yana da iko cikakke ala i'adati ba da mawuyi yana da iko ya bai da su cikin sabuwar halitta bayan mutuwarsu don haka Allah ya ce wannan abin da suka yi na inkari kudura Allah akan raya mutum sun yi laifi ni a hukuncin su Allah Allah ce ula'ika allazina kafaru abun harko ne ka sani in kare kiyama ko ya mai da mutum sabuwar halitta baya ya mutu hukuncin mutumin nan ya kafirce ga ubangiji ai haula illazina ankaru ba ta waɗanda suka yi inkarin tayarwa humul jahiduna li qudratin Allah sun yi inkarin qudrar Allah sun ce Allah bai da bai da iko cikakke kuma hukunce su wa ula'ika na da lalubi a naki waɗannan suna da hukuman maruruwa ga wuyansu launa bisa labiri an kai akan sanya maruruwa ga wuyayen shi a nakihin ga wuyayen su yau marciya mutu ranar tashi a kiyama Allah ce aka sanya musu maruruwa a kai musu kubajin wa ula'ika ashabun nari kuma karshe su ne ma zama wuta kun fi haka ne su a cikin da suna madawwama أي وهم في جهنم مخلدون فيها أبدا لا يموتون فيها ولا يخرجون بعض متوى cikin ta kai nuna ba ne su huta don haka dawwama suka yi cikin ta har abada Allah ya faɗa mana nan in kari yiwuwar kiyama ai hankali yana yarda misalan da Allah ya buga da rayar da kasa bayan ta ya ishi mutu ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير قال مطيع مطيع قوم الجزاء وهل يسافر إلى ويا دليل إيش تقول كنا عليه kasa ta zama da bitacciya ta wuce ta ce ka shiga wuri Allah ya ce fa idza anzalna alaiha alma'a hatazzal idan muka saukar da ruwa a kanta kai su girgiza ta kumbura in ta kumbura kai su fitar da ke rigar warabat Kai ta kumbura can surutun hajjiyo an bata min kulli Ka kalli ko bahi kai ta hitar da dare mai tsananin bankaye wani wani babban bisa ta wani mai yado nau'uka daban da to Allah ya ce innan lazi a hayaha duk wanda ya raya ƙasa bayan ta kekace hakin ga ya bushe gara ta canye ya saukar da ruwa ya sake kumbura ta sassake rayuwa da ganye mu yi da mawata ai bai iya rayar da mamata ne bai kamata a yi kaji rayar da mamatu ba cikin abin da annabi ya fama da shi da kudin in kare ya ba ba su yarda ba su taɓa yarda a cikin mutum mutum ya tashi dan suka Allah bai iya mutum ya mutu ƙasa ta canje ya kare babu kasansa babu jiyoyinsa sun yanki a cewa mai ta cikin sabon halitta to da shi da yinsa babu kasan ha babu jiyoyin babu komi aka ci aka injiniyarin da digon mamini guda aka gwada kul kamala kudura aka yi mutum cikin waɗanda sifa aka samu da wannan wannan mani aka samu kasusuwa da nama da jiyoji da lakka da da jini da ruwa da gashi da aka yi fa ga suna abubuwa da aka haɗa aka yi mutum suna cike in dai injiniyan da zai haɗa igon mani guda da aka jewa a mahaifa ai injiniya ne ai wannan mutum bai kamata Allah na ai inkari wai ya sake ta da mutum ba ya mutu ya shi mutum rayuwa ba to amma wani lokacin Allah bai wa mutum sa'a ba abinda abda abinda abbare ne kaka gani ya zama bai cikin dole da ma Allah yana faɗi ja'alna ala qulubi ajnata an yafqahu wa fi azani wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi وضرا نعم. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا كيف أنك قاعد إني عارف إن قاعد دول الله يرسل يا بيت وتنمي ما تفكر saboda ga wani ya fi ka يا a duniya ya fi ka sanin duniya ya fi ka ya fi ka san yadda za a sarrafa ta a ji amfani a girma a yi jayi mutane amma wanda bai wanda Allah ya maka ta wanda za a sa hanya Allah a tsira da zuwa same ta shi yasa wanda duk Allah ya ba a bibi musulunci Allah ya so shi da alkhairi ba dan ka da mu gode ma Allah ku kalli yadda turawa suke da hikima da basira da bibiya abu ba dare ba rana da daukan marai cikin rayuwarsu amma duka sai su jahilci ubangiji ta su san duniya dai Allah ya faɗa mu da su a suratul Rum يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سنة سنة rinjaye mutane da za a tsoji jinin su kowa bai mutna amma ba su gane Allah in sun gane ma ba su yabi ne da haka yan uwa wanda duk aka yi musulmi wallahi yi wata da ta ce gode ma shi ne Allah yake faɗa muna wato waɗancan bayan Allah Ubangiji ya sanya abubuwan da ya halitta in za ka yi mamaki ka yi mamaki game da masu inkari biya kuma hukuncin su gobe kiyama kafirai ne sun kafirce ma'ayoyin Allah da suka yi bayanin kiyama gaskiya ce a da sun karyata dukkan bayanan da Allah ya tabbatar da kiyama kan haka hukuncin su gobe a sa cikin hukumman sarkoki allallauye su a tattarme su a tungume su a jefa su cikin wutar jahannama Allah ya ce kuma in sun shige kamar da wama na cikin ta wuta ko ta duniya ba sai daɗi ba bane wutar jahannama yan uwa Allah ya ce cikin wautar su ويستعجلونك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات نعم وإن ربك له مغفرة للناس الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب الله يتشكين ووتاسو ما لدينسو قد قوتا الله كاومنا أن تريك سيادة مفيسو سي الله إندي وقريع الدين محمد فيها دين الله كيمنا عذاب أي بي كماتا أروكي الله وحلا كما أروكي سوكي إن الله يتشكين ووتاسو أن تريك سيادة مفيسو suna neman gaggawar hukumin mummuna kamar hasan fi arbanin kaita ya sa'ajilu da kuna ya muhammadu bil bala'i suruki bala'i wal hukumatu suruki hukuma kablar rafa'i gabanin suruki Allah sauki wal afiyati gabanin suruki Allah lahiya bai suruki istijalu wato su yi gaggawar roƙon hukuma suruki ma biyu dubi min azabin duniya istijaan sai ya ka tsoratar da su da cewa akwai azaba sai su gaggawa su Allah ya duka azaban nan na ajjil na kamar yanzu ta Allah ka bamu azabu muka mu dan dana tunan kani a ayi hisabi kiyama ta yi don ayi yi ta faɗi ba mu gani ba azaban muna son mu ji yanzu yanzu ya ubangiji ta Allah ya ce a'a waɗanne irin mutane ne suna gaggawar a rokan musu a kawo musu mummuna a gabanin su roƙi lafiya a gaba lafiya Allah ya ce wa kada kalas min qablihim al-masulat wasu misalai ay wa kada kalas mara to uba tu wa amsalun min al-mukazzibin ay kubobi da wasu tamkar su cikin masu fa ma lahum la ya'tabiruna wa la yattaqizuna me yasa ne su ba su lura da abin da ya faru ga na gabanin su wa su ji tsoron Allah Allah ya ce to inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nas ala zulmi hakika ubangiji ka tabba ma abuci gafara ne Da mutane ala lazumin bisa ga zalunci ma'ana Allah yana faɗaitar da su su za su tuba aw ya tubu na gafi yastaghfiruna irin ta tunan ai inna rabbaka ce ubangiji ka mai gafara ne abinda ya yake faɗaitar da ka yana son ka ce ka tuba eh inna rabbaka ma'abuci gafara ne lin ce ga mutane ai inna rabbaka la zu safahi mai kauda kai ne azimin lin nasi kawo da kai mai girma ga mutane la yu ajiru lahum al-uquba wa in kanu zalimina bai gaggauta musu azaba ko da yake sun yi zalunci bal yumhiluhum bi ta'qiliha yakan jinkirta musu kara nazari su duba sai ya bar azaba a yi shekaru ana kiran da basu tabu ba wa inna rabbaka amma kuma a sani nan ubangijin ka lalle na shadidu da kazu mai tsananin hukuma hukuma Allah tana da tsanani kwarai don haka a bar neman Allah hukuma a nemi Allah rangwame da gafara da sauki shine an masu gaba da kai Allah ka ba mu ikon da birtar na a gare ka da biyayya gare ka da kuma roƙon ka sauki dare da rana da maganin wahalhalu Allah kai muna maganin wahalhalu Allah kai muna maganin musibu muna duba da ka ya Allah muna raki babu da kowa sai kai Allah duk wanda muka azumi ya kai da nasara yana taimakon mu ya gaza don haka Allah kai ba ka gazawa Allah ka cishe mu mafita cikin al'amuran subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah Allah Allah ya saka da alkhairi mai tambaya na farko yau yana cewa assalamu alaikum malam a shine yake raka mahaifiyarsa a ban ɗaki ya kai mata ruwa to yana rika hannunta ne bayan ya yi awalla to shi ne yake tambaya wai rika hannunta yana kare mishi awalla? to ni kan sai in ce an dauke muna dauke ya tashi ya tashi ya ɓaci ba malam an ga uwa da yawan ga tambaya ne kam Allah shi ya yi ba wallahi ne ba haka da da kamar ba zan makaranta da ba amma akwai wasu mutanen da sai dai karo kan musu Allah shi ya yi musu na'am ba mutumin da ya rika hannu a to shawar ta ya kai in kan tana san da shawa in ya taba hannu ta shi ke na na sai ta kai na'am in dai ya taba hannun ta yi ke nashi shawar ta ta zabura to shi kenan ta kare yaron lafiya amma yanzu cikin mu akwai wanda ta kaddara karni hannun uwa ta ya zabura da shawar ta uwa fa to amma ba a rasawa don haka in kana cikin tsoron lakka ta kai in ka taba hannun uwar ka zuwa da su subhanallah <laughs> ya kare yaron lafiya wallahi ta'ala ala wa alamu Na na'am sai wanda yake cewa assalamu alaikum malam shin za a iya ba wanda ya rasu zakka saboda a biya masa bashin da yake kansa? ana layya za a yi ranai don jira ina matsala yi fukara ya tafi yanzu bashi ne ya tashi da kanshi ya koma da dukiya da gida mai da agare ya mai su ta ciki a sai sai a biya mai bashi su bi ina su an gane gida mai da gona ta yi da shaguna mai biya mai su haɗe kwadai a sai shi a biya mai bashi su ji su gida da Allah yana bashi don haka magana a yi mai barar zarka a biya mai bashi da ta taso ba dukiya da ya ɗauka a zai mai sai in babu to nan da ya halatta a rubutu wani alhaji cikin zarka ya kai Allah ya biya ma bashi in ya yi haka nan haka nan babu ya biya mai ba da ya halatta aka shi a biya mai ya a wallahu sai ya tambaya mu ta karshe yau insha Allah hmm. yake cewa assalamu alaikum malam a ɗan yi muna bayani a kan yadda matafiyi zai bi mai zaman gida sallah da kuma yadda mai zaman gida zai bi matafiyi sallah na mai zaman gida yana yanzu bi matafi matafi da sallar da asar yana raka a biyu shi ko mai zaman gida yana raka a hudu in matafi ya yi raka a da biyu da sallar azhar ko na da sha'i sai mazauni ya tashi ya kawo cikon sallah sai lafiya kullun ala sunnati kowane su yana kan sunnati in ko kaddara ta gito yanzu mai zaman gida ne matafi ne ke masu zaman gida shi kuma zai bi su sallah sai ya jika ya bi su sallah sai ya shi a sunna aka dan abba zai fada ya ci kira tuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jika kuma in ka zo ga masallaci yanzu ka sauka na ni mota ta ji dan an kai kada kamati salatu kada kamati salata ta ji ka hadda kai ka taho masallaci ta bi su ka cika sallar ka kiran nan da aka ce hayya hayya hadda kai kana ci amma in ba in mota ba ta sauke ka kula cikin mota don an yi hayya Allah salatu kana cikin da ka ba ta shafe ka ci gaba da yin ka tafi a yin sallar jami'i masallaci amma in kana kasa nan to ba ka koma nan waje ka yi zaune gon sai an gama sallah ka tashi sai raka'a wannan ya saba ma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ta kai kuma in ka bi kai ka cika gaba ɗaya kai kallolin nan gudu da azhar gudu da asar gudu da isha'i wallahu ta'ala wa alam na'am to addu'a malam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد